kuma ganin da wa'in nan ma makirce na shaidan wato wannan makami na shaidan sai in kana karatu kana karatu za ka iske duka kaman yadda ake cewa ainihin babu wani umarni na Allah face shaidan ya kawo shi wa imma ya tsallaka da kai wa imma ya ja ka baya ka duba ran nan yaushe ne muna magana sai ka gani muskilan ka nan muna magana da samun na keke. da aka fara maganan kuɗi ana ce to ai mallam wannan zai nuna kuma a koma neman kuɗi na ce shi ne muskilan ɗan ke?' ba a ce ka a nemi kuɗi ba ko ba a ce a nemi kuɗi ba a mayar da su abin nan ba ne abu da rana shi duk abin da ka gani in ka sake in ma ɗan yi ce ka bar su gaba ɗaya ka buga in ma shi ɗan ce to su kare za ka nema nan ma ka halaka aka musulmi yake to ko za ka dinga ganin irin waɗannan abubuwa na faruwa na faruwa kuma san musamman gaggawa na janyo mutum ana fara karatu kafin a karanta babin duka sai maza maza ka yi zarfafi ka yanke hukunci in aka taho a magana ganewa za ka dinga yi kana ganewa kana ganewa in aka gama babin ka gan shi ya zame maka jake to yanzu babin nan gaba ɗaya ni akwai matsala a gare ni ba ban gane ne ba na gane abin da aka ce amma ya abin ya zama haka sai ka fito da abin da ke cikin zuciyarka zai iya yi wa a baka maganinsa zai iya yi wa ba maganinsa ba dole ne kowa zai iya gamsar da kai ba sababin ne gaba ɗaya ka samu matsala to wani ko za ka ga an fara da matsala kafin a fita sai ka gano bakin zagari hmm. ina yadda ya shi gaba saboda aina tsakiya shi ne na Allah kullum ba shi ne ba mai maftasar yake cewa abinda isi wahala tsakiya kuma a addinin musulunci tsakiya yake wani kai da shi daga cikin makirce makircen shaitan annahu yuguri nasa bi yadihi wannan duk inda ka biyo kasha ka tsaya ka bi Allah ka tsaya ka kama kaza ba ka saba wa Allah ba ka tsarkan da wane ne ka sha wala ka wane ne sai ya kalle ka sai tsora ka wannan abu ya fi wahala ga musamman malamai sun fi halaka a nan to attajirai ma ana musu ma me yake da suna eh, masu mulki ma ana musu amma mai hankali mai mulki in aka bashi shi mukamin da ba na kawai za ka ce mm, mm, wannan ba na wani ba to amma malamin addini ya ga yana nafila yana sallah yana da dan kubba yana sadaka yana tausaya wa jama'a yana wane ne yana kukan yayin da yake so ina menene sai sun faɗi gare ka daga nesa ce to mu yanzu a gaskiya in muka ce Allah ka ba mu kaza saboda malam wane ba Allah ya ba mu mu ka je kai ba kuwa ne ba amma mu a wurin ma zuciyar mu kai wani ne tun maganan ba ta rafa sai ka dinga ganin ta sai ka dinga jin yana shiga yana shiga sannu sannu har ta gagije a ciki ko da mutane ba su sani ba ka karu su aikinka. ka tsakaninka da Allah ka aikinka mutane ma ba san ka su aikin naka ba idan an yi hannu da kai a tsotsi hannun a shafa hannun a cikin jiki to wannan sun ja ka wata hanya sai ka san yadda za a yi kaso ta amma yugurin na sako shi ke cillo mutane bisa kabili yadda ya sun baci hannunsa wata masu bihi da shafa shi eh, sun baci hannun a sassafa a jika in ana karatu za ka ga ba zai yi ba ba yau shi zan yadda a min haka bari dai tafiya sai tafiya ka roƙi Allah wata na'i alaihi da tuttula masa yabo sai da aka fara zazzaga wa mutum yabo a taro wa mutum abin da yake aikatawa ƙarya da gaskiya a taro masa alhali ya ba kuma wani fanko tun da duk sun rushe wasu na alihi wasu alihi du'a da roƙon sa yi du'a wani hau zalika hatta rana saho har ya tsinci kansa wa yi hu idin da jiji da kansa sha'anahu falauki da lahu da za a ce masa idan ba fa rana ɗaya za su yi mutum ba su tsora shi su tsora shi su tsora shi da za a ce masa innaka min autadil arzi tsakani da Allah kai kana daga cikin filolin duniya saboda ire-iren ku ne ake samun ruwan sha saboda ire-iren ku ne ake kawar da cuce-cuce eh? Allah sarki Abubakar yayin da ba yana hanawan ba ba ina abun ba ya san yayin da ma shiga ciki ai mala bakar karoki Allah ya tsare ka daga shi sai a roƙi Allah hmm? Eh, sai sun taɓa shi kuma sun taɓa shi za su yi abin tare da shi ai ya fito yana yakin abin samun irinsa ai da wuya Allah shi kalla labaka shi ne wanda ya ce kai ba wanda zan yi hannun shi ya faɗo wani sunansa da za mu iya maimaitawa ba tsakani da na ba mu iya maimaitawa ya ce kai illa ɗaya ne sai ya faɗi sunan da ake kiransa a gida sannan ya ƙara ni ne kaza ni ke kaza a gari na ba wanda zan yi hannu da shi saboda kano ya haɗa fuska aka ga an ba shi wuri ya tafi هذا تقول لا تقبل نقوده ترد إليه نقوله لأن الدعاء لا يباع لأن الدعاء لا يباع لأن ليس ليس شيء تراه فيه قرون لكن إذا أحسن إلى الإنسان هكذا جاء واحد ودفع إليه مال يمكن إذا نظر أصل هذا المال ما فيه شيء يقبله إن شاء ينتبه وإن شاء يستعمله عند من يستعمله إما يتصدق به وإما يساعد غيره به هذا هو أصلا لكن هذا الدعاء يكون أوله بسيط لكن هذا صار كبيرا صار كبيرا لأن الناس إذا بلغ الشيطان بهذه المرتبة إذا دعا الأمر يقوم فإذا ذهب هذا الإنسان إذا دعا له يوافق القدر إذا بدأ بهذا ذاك يقول إذا دعا لك فلان كذا إذا سمعت بهذا بدأ لك لكن تترك لأن الدعاء يأتي من الفوق ويأتي من الأسفل ألا ترى رسول الله يقول لعمر لا تنفنا يا أخي في دعائك لا نقول عمر أفضل منه أما في ظاهرتنا يأتون إلى كبير ليس كما يقول لرسول الله ادعوا لنا بل يجعلون الإجابة بيده كأنه إذا شاء يفعله كما قلنا في هذا المكان الإنسان إما أن يجعل للإنسان تفريط وإما الإفراء إما أن يفرطوه وإما أن جائز به الحد الإنسان خبير بنفسه ينظر ولا يقول الإنسان أبدا لا أدعو لآله لكن الذي يأتي من مكان بعيد وهو يريد كذا وهو يريد كذا شيء ما عندي أنا لا أستحق كما يقول أبو الدرداء إني لا أعلم الماء وأخاف الغرق لذلك الإنسان يكون بين الخوف والرجاء هؤلاء لا يعرفون شيء وإذا أرسل لهم وما قبلت أن أقول أن يجب أصنع لا يمكن أن إيه، إذا قلت هذا ليس للدعاء لكن تعمل أعمالا فجعله على الطريق ذهبنا يوما إلى بلدي ما فقالوا من بيئتنا كل من جاء بلدنا لابد أن نجمع نجمع له نقود فجمعوا نقودهم فقلت خلاص من بيئتكم نحن لا نقبل لكم فقالوا لا هذا لابد بيئتنا هكذا حالنا فقلت ما شاء الله إذا كان بيئتكم نحن نستعمل بيئتكم لكن إننا بيئة نحن نريد منكم أن تستعملوها فقالوا ايش بالهل فجمعوا الفلوس فأددت الفلوس ثم قلت لأصحابي كل واحد يأتي فلوسه فجمعنا فلوسنا فجمعنا مع فلوسه فقلنا هذا المسجد يحتاج فوقنا نحن قبلنا فلوسكم وفلوسنا أما هذا الفلوس ننظر في هذا المسجد أي شيء نقيمه انتهى المشكلة هذا الفلوس الذي جئت به أنا أقبله وأعمله من أعمال الخيرية أجعله لأجل أن الله يقضي لك حاجتك ثم أدعو لك حتى يكون بيئته شاء الله الحمد لله مثل هذا نقول سهل لمن صح له الله له والآن اتركوا اسكتوا حتى يكون بينكم وبينهم علاقة نحن نقبل إذا قبلتم تعملون كما قلت لكم لكن تجعلونهم يعطون للجنازة ونحن عندنا شيء أكبر من هذا أنا أريد منك أكبر من هذا تأتي وندرس إذا بدأتم بالعلم يقول كل شيء لكن قليلا قليلا لا يمكن إذا وقع شيء في قلبك تجعل إلى الناس وتريدهم أن يعملوه يوما واحدا ورسول الله ما علمنا هذا ألا ترى كيف بدأ بلا إله إلا الله والعلم حتى أول آية نزلت اقرأ وجماعتنا نحن وجدنا الأمر فسدا لكن ليس أول القراءة نؤكد الآن بكل شيء نتعلم العلم هو علاج كل شيء العلم هو كذا العلم حتى تبدأون قليلا قليلا اقرأ الذي لا يأتي إليك تحاول وتجلبه إلى الدراسة لكن لابد أن تصبر على الدراسة لأن هذه الدراسة يوما كل يوم ما فيه فلوس إذا تنظر إلى الله والذي يقضيكم اصنعوا هذا إن شاء الله تزيدون الهدى فيه نعم آه، هذا بالزيارات قل انا لابد أن تبدأوا بالوعظ إذا جئتم تنظرون حتى هذا الوعظ آه، تفعلونه بأسلوب إننا مشكلة كذا وإننا مشكلة كذا لا ينبغي لا سيما أن تبدأوا بالتربية ألا ترى تربيتنا كيف كانت ألا ترى كذا كيف كانت ألا ترى نحن فقراء ألا ترى ما عندنا كذا ألا ترى ما عندنا كذا لكن شيء الذي يعطينا هذا عدل لابد أن نجد واحد يعلمنا حتى أنا أحتاج إلى العلم لست بعالم أما الآن هناك هناك بدأنا نقل والناس بأنفسهم يقول أين نجد هذا العلم والشيخ قال خير لا لا إنه دراسة يدرس يدرس حتى يوما تبلغون مرتبة التي لا تخرج لأن الناس قد جاءوا وعلموا ما هو كذا مع ذلك إذا جاء واحد تراه أنه غريب تعالجه بمثل ما تنظر ما يعالجه لأن الداعي لابد أن يكون خبيرا في كل شيء أو في أكثر الأشياء وعلم النفس ضروري لكن الآن تبدأون بالزيارات بالزيارات في أي مكان جئتم إلى الزيارة تفعلون شيئا يجذب عقول الناس حتى الناس يعلموا أنكم لستم تهينونهم لا تكرمونهم وهناك أشياء كثيرة تسقطون عنهم هذا هو الله يوفقنا ويوفقكم إلى إنكه من أوتاد الأرض كي كان ذلك كيف لولنها وان الدنيا بعد إلى إيرانك ودفعوش وبك يدفع البلاء الله لا كور من البلاء تدليلك عن الخلق ذن ذلك حقا wannan mutum na a yi idan wurin mu وربما قيل له yatawassalu bihi ila Allah ta'ala ana kama kafa da shi zuwa ga Allah idan mutum na roƙon wani abu ce ya Allah ka ban kaza saboda wani shedan ya sa abin ya auku wa Allah ta'ala bihi to nan na baka mutum ne zai fito yi bayani idan ga bayani a inda bayanin zai auku kullum bayani in zaka bayani ka nemi inda zai karbo ka yi amfani da fursa ka yi amfani da dama sai ka yi amfani da munasaba idan munasaba ba ta zo ba sai dai ka bata kawai dole ka ga munasabar ka ba munasabar ka ba za ka iya ganawa kai wani ne a wurin su sun karɓe ka ba ka iya ganawa ba kai kowa ne ba ƙarshen kan kai bayanin wani bayanin kawai zage zage za a kare hmm. eh? wajen lokacin in yayi irin misalin munafaban kana rauni da mutane da Allah ka je ka same su kila wajen me kake so ka shigar kana sunna ka janye su zuwa karatu eh kana so ka janye su zuwa karatu shi ga nan ka je ka ziyarce su ka duba ka race ka ka duba ka ga eh ba su da kaza ba su da kaza kila ka tada masallacin kuto mutu jama'a saboda Allah bayan ga Allah na ce kaza da Allah na ce kaza mu masallacin mu fata fata yanzu haka gidajen mu sake ka tuke da ka da komai ko da ka kauka ba ko haya ka ko kunniya matafa tsofaffi bayan Allah sun yi nasu mu yanzu mu da ya kamata mu Allah zai tambaya kun kunniya nan don ka tashi za ka iske tsofaffin ma na tashi farko da dai ike manzon Allah ma da shi aka gyara kaza kada tsofaffi sai su gane da usulubin ba da ga zargi ba da kana gama irin wannan ceto kun ga abin da zai taimake mu wannan masallacin kansa ya yi kaɗan menene ya yi kaɗan ya kamata ilimi ne kawai zai kasan mana da irin wannan musamman mu da dattawa tare da irin zaki kira ba in ma'aikatan gwamnati ne ka gamsu majalisar su wanda suke wayayyu ne da irin inda za ka bullo masu. ko ka da a'a wa'annan mutane tsofaffi ne ga kaza za su so a yi musu da'a sai ka amfani da wannan makamin da suka cikin wasu waye gari ya ce ma da haƙi نعم إنه يتوصل به إلى الله تعالى ويسأله تعالى به وبحرمته جعل فرمته فيقضي حاجته سبحانه بيوم بكاته فيقع ذلك في قلبه سيكا أبونا فاسيري أزوشي أصار ويفره به ويسنه حقا وذلك كل وذلك كل الهلاك وانه شيني هلك جدا فإذا رأى من أحد من الناس فجاسيا إن يقول يا ينكي مصا يا كباس أبن دواء إن كان سكي باسي فعنه أو أو قله خضوع له قوبي مصا ليه يا هذا تغمى يفشي لذلك wa wajada fi fi batinihi ya samu damuwa a zuciyarsa wa haza sharru min arba'in kaba'ir wannan ya fi masu aikata babban laifi gashi malami ne gashi mai ibada ne gashi mai kaba. wannan kwan zama zinaci da shi tunda inda zai shiga tsina an ba shi matawa na Allah ne shi kuma zinaci na tsoron zina da yi in ana maganar mutanen banza ka yi tsaye in ana can mutane kaza ce to mu da sai dai du'a'i shi ko wannan yana ganin ai shi kila ne daga cikin fidoli saboda shi Allah ke aikata kaza ai kaga wannan kwanda mazina ce kwanda barawo da shi الكبائر المصرين عليها وهو أقرب sun السلامة وهم أقرب ثم فيشي ila كؤتا min السلامة منه لدى نعم ايه ايوه هم الذين علموا قانون هذا احسن ان تسكت وتجلس معه حتى يعلموا من انت لاننا الشباب دائما ناتي بالاصلاحيه قبل أن يعرفوا من نحن هؤلاء يحتاجون إلى تعظيمهم وتكريمهم والأدب معهم هؤلاء الكبار تجلس معهم كما يجلسون كما عرفوك رجعت من الدراسة ما غيرت ثم ثانيا تطلب مكان أو طريق الذي تصائدهم به أنا ترى أظن أكثرنا النيجيريون مثل هؤلاء إذا فهمتك كبار الذين بدأوا في تعليمك وهم أصحاب سن أسنان سنون يوما تصايدهم بي تعرفون أنا طالب ها تأتيهم بألف وصروفه أو ألفين مصروف قل والله تعرفون نحن طلاب ما كنا نطلب الفلوس تركناكم في مصائب تتعبون علينا هذا ادعوا لنا ترى هذا العالم فقولوا لو لأنكم صرتم شيوخا آه، درستمونا والآن سنكم بلغ كذا ينبغي أن نقبل هذا ونربي الناس هذا الشيء إلا الدعاء يعني هم الذين يجمعون معك والأولاد هم الذين يأتون بالناس إذا وجدت فنصرت أمر هذا الشيء جالس إذا أخذت البيان فبلغت البيان ترجع إليه أليس بهكذا شيء يقول نعم هكذا لأن لأنهم تعبوا على أن يجعلون مثل هذا فاجزوا انظروا ما يفعل الناس انظروا هذا شيء طيب كل سنونه هكذا يكبرك وهو يقول إذا لكن نحتاج إذا كانت تدرسهم أول كتاب بعد كتابك تشتري له كتابا نحن نريد أن تجلسوا إذا أخطأنا نريد أن نبدا قبل أن تموتوا وترون ما هنا عليه لذلك ما جلس ليفهم بل جلس ليسدد إذا أخطأ وهو بنفسه يقول أتعلم أخيرا يأخذ الكتاب ويأتي أنا أريد أن تعلمني كما آتي بيتك لأعلمك إذا ماذا تريد إذا وجدت ذلك؟ وجدته بدلا أن يقوم وتقول هذا خطأ هذا ليس بإسلام هذا كذا ما بلغت ذلك إذا كان أخذ انزل أخوك حتى إمامهم وهو في وهو في السيارة يقول متى تنتهي لذلك هذه المدرسة متى تنتهي إيه؟ متى تنتهي أول ما بدأ يقولون لا يدرس في مسجدنا فأردوه ما ما صبر وبدأ وبدأ بهذا الأسلوب حتى كان هذا الشيخ يقول لماذا يرجع متى ينتهي هؤلاء الناس الذين بدأ يدرسهم من يدرسهم إذا ذهب هذا الذهب خطأ ذلك يقول ما تعلمت شيئا يا أبي وأنت بعدما كنت آه، أستاذي وشيخي وأنت أبي لذلك ما تعلمت شيئا أحاول به كلها محاولات فبدأوا يقولون أي شيء ما درسته درست كل شيء نحن ما نرى شيء بقي لكن يحتاجون إلى المعاملة وإلى المجاملة هؤلاء الشيوخ لأنهم ما دام يفعلون كل ما يفعلون بثقة أنهم إسلام لكن ما عرفوا الإسلام بأنفسهم إذا كنتم تدرسون انظروا هذا الذي كنا نبقى. وأنا نفسي الآن هينفو فيقولوا هاي الدراسة العلم كثير العلم كثير والآن أنا فهمته فيقولون سنغيره إن شاء الله والإخلاص أيضا يساعد الإنسان نعم